لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin watan Ramadan shekara 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya da shekara 2000 da ashirin da biyar miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na ashirin daidai kuma muna cikin suratul tauba sai mun tsaya ƙarshen aya ta arba'in da biyar yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta arba'in da shida inda ubangiji ta lake cewa walau aradul khuruj أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ubangiji ta'ala yace walau aradul khuruja da munafukan nan sun yi su fita yakin taboka ana magana akan munafukai waɗanda suka ki su je yakin taboka ba tare da wani kuzuri ba to shine Allah ta'ala ke ci gaba da mana bayani akan su yace walau aradul khuruja da ma sun yi niyyar su fita din da ya sun yi niyyar su fita la addu lahu uddatan ai da sun yi wa fitan tanadi tanadi da suna da niyyar fita ai za a ga suna tanadin abubuwan yaƙi da kuma uzuri an san da gaske suke yi sai kuma uzuri ya zo musu suka fata to ba su da ma fita don ba su yi tanadin wani uzuri ko makami ba da sun yi niyyar fita da sun tanadi kuzuri da makamai da hu saboda wannan yaƙi walakin kari Allahu bi'athahum sai dai Allah ya ki zaburar fitan su je wannan yakin Allah baya so saboda munafukai ne wato kafurai ne munafukai magiya Allah wa sabbadahum sai Allah ya sa musu kasala ya sa musu kasala suka ji ba za su iya zuwa yakin ba wa qila qa'udu sai aka ce musu ku zauna ma alqa'idina tare da masu zaman wato kaddara Allah ta ce musu ku zauna tare da marasa lafiya tare da mata tare da yara da suke da kuzuri shi nan kuma sai suka zauna ba su da yaƙi ba idan mutum yana da imani sai manzo Allah ta kuma ce a zo a tafi yaƙi to yana da uzurin da zai hana shi zuwa hankalinsa tashi yake har kuka kuka zai dinga akwai sahabban da suka zo wajen manzo kuma saboda talauci ba su da uzurin da za su tafi yaƙi suka kama kuka manzo kuma bai da abin da zai ba su tafi yaƙi suka dinga kuka suka dinga kuka wasu aka taimaka musu suka tafi to a sai da suna da niyan fita da za su zo su ce ga sunan za su fita sai idan uzuri ya kama su uzuri a ganshi a zahiri cewa lallai akwai uzurin da ya hana su fita amma furki ne kawai ba komai ba ba sa son zuwa yakin ne dama babu haƙiƙanin imani a sun lokacin da manzala ta suna zai tafi yakin tabuka ya bar sayyidina ali ya zame masa khalifa a garin madina ya tsare garin madina ya zama shine mai jan sallah shine mai yin abubuwa da na shugabanci a madina za a tafi yakin tabuka to a lokacin sayyidina ali da yake shi mai imani ne kamar yadda sa ya faɗa kawai sai fashe da kuka Yadda ya rasulullah atukhallifu ni fi nisa'i was-sibyan yanzu ya tsira za ka bar ni cikin mata da yara kamar yadda ake bari mata da yara ba a zuwa yaƙi da su yanzu ni ma a bar ni a cikin mata da yara ya fashe da ku. shi yana son a bashe ya tafi yaƙi ko da zai mutu a can ko ya shahada sai na ji jarumi ne ana masa laƙabi da haidar zaki ne ya iya yaƙi sai fara nuna jaruntansa a yaƙin badar da shi da hanga to amma kuma yanzu za a tafi yakin da boka babu shi an da ya tsaya ya zama khalifan manzala ta zama a madina sai fashe da kuka yace ya rasulullahi yanzu za a tafi a barni tare da yara da mata a tafi yaƙi ni ina zaune ga masu imani ke da manzo kuma ya rarrashe shi yace ya aliyu ala turidu ala tuhibbu an takuna minni bi manzilati haruna min musa ghayra annahu la nabiyya ba'di ba za ka so matsayinka ya kasance a gare ni kamar matsayin annabi mu annabi haruna da musa ma alatar ba an takuna minni bi manzilati haruna min musa ba za ka yarda matsayinka a wuri na zama kamar matsayin annabi haruna a wajen musa ma sai dai babu annabi bayana me matsayin annabi haruna a wajen annabi musa shine waziri mai taimaka masa yake to ba za ka bari kai ka zama kamar wannan matsayin ba za ka yarda ba sai sai na ali sai samu ba don wannan babban matsayi ne amma wannan baya nuna cewa sai ni na ali shi ne cancanci zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da yayin shi a faka dauka abin da yake nuna yana nuna matsayin sai ni na ali a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma manzon ya hararo khalifancin da annabi Musa ya bawa annabi Harun a lokacin da zai zai gana da Ubangiji subhanahu ta'ala a cikin a Sina to da ka dai zai je gana da Allah ya bar annabi Harun ya zama khalifansa a cikin al'umma sa har ya je ya dawo har Musa Samiri ya kirawa wa Banu Isra'ila dan marake yace wannan shine abun bautan annabi Musa ya manta ne ku bauta masa wasu suka fara bauta masa annabi Haruna ya ce, kasu su bota masa kasu ba shi ne abota su kake sai ya su har da annabi Musa ya zo ya kama gemu annabi Harun da gashin kansa yana da yana cewa ya zaka basu suna shirka bayana baka kiyaye abin da na gaya maka bane yace wallahi na musu magana kawai ni ban da abin nan da hankali ba saboda kada in ka dawo ka ce na riba kan banu Isra'ila baka fahimci magana ta ba to wannan khalifancin annabi Musa yana raye ne ya bawa annabi Harun to manzo sama shi ma yana raye bawa sayyidina Ali kafin a je yakin Tabuk a dawo na annabi Harun zuwa gana da ubangiji ta Allah ne Musa ya gana da Allah a Sina ya dawo wannan shine ala tarba an takuna minni bi manzilati Harun min Musa ba ka son matsayin kai zama kamar na annabi Harun da Musa kamar yadda annabi Musa ya bar annabi Harun khalifa ya tafi Turu Sina ya gana da Allah har ya dawo ni ma zan barka khalifa in tafi tabuka har in je in muhallu shahid annabi abin na sai na ali ya so ya je wanda yaki to haka ainihin jarumai suke masu imani amma munafiki na shi a tsorace yake in ya ga alaman kubus kubus za a je a dan muke kafirai a ɗebo ganima sau zai je wannan saboda a riba ganima da shi amma in ya ga za a sha wahala ba zai je ba haka suke to sai ubangiji subhanahu ya yake ولكن كره الله بآثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين ثلاثة لو خرجوا فيكم ما زادوكم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين ubangiji ta late law kharaju fikum da sun fita fa sun shiga cikin kuɗin ma sun tafi yaki ma zadukum illa khabala ba abun da za su ƙara muku sai barna da fitina za su su dinga sa muku shakka a yaƙi anya za a yi nasara anya wayannan ba su fi ƙarfin mu ba sai su sa ku tsori ka su sa muku tsoro ko da sun fita abin da za su kenan to da ka fitan su bai da amfani wala u khilalakum da sun dinga gaggauta shigar da annabi man ja tsakani wala u da sun shigar da annabi man ta khilalakum tsakanin ku zo su dinga hada ku fada suna sa ku gaba ai wani kai wani ya zage ka wani ya zage ka saboda su ba yakin ne a gaban zuwa munafukai su je wajen wannan su cewa ne ya zage ka wannan don su haɗa faɗa a tsakanin safai da gaba yabo na kuma fitinata suna nema muku fitina da shiga a cikin to kaga da zaran kuwa za ku yaƙi abokanin gaban ku kuma kun fara faɗa a tsakanin kuwa shi kenan abokanin gaban ku za su shigar ba a kan wa fi kun na lahu a cikin ku akwai masu sauraron wanda suke karban abin da suke faɗa za a samu matsala idan suna cikin wallahu alimun bil zalimin Allah subhanahu wataala ya san azzalumai ya san halayen su ne munafukai da kafu ya san abin da za su yi to da aka rashin zuwan su yakin alheri ne wanda aka je yakin aka ci nasara da suna ciki da sun tada fitina a cikin musulmi bangiji subhanahu wataala yace inna sun fita ma ma za dukum illa khabala khabal shine fasadan fasadun barna ko ya zo fita ta da fitina a cikin da sharri su dinga sa muku tsoro da kasala a cikin yayi saboda gaba su din matsorata ne matsorata ne shi kuma tsoro sharri ne shi yasa manzo kuma ya nemi tsari daga tsoro Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajaz wal kasal wal bukhli wal jubn wa bala'i daini wa ghalabati ar-rijal yace ya Allah ina neman tsarinka daga bakin ciki da bacin rai da kasala da gajiyawa ina neman tsarinka daga ruwa da tsoro da mazaje su rijaye ni mutane suna neman su gaba na fi nasara a kaina da kuma bashi ya rijaye so da ka tsoro shirri ne yana hana addinin mutum ya tafi a daidai yadda ake so yana hana rayuwar mutum ta yi kyau tsoro yana sa mutum cikin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali wani abun da wani zai tabbaci har gari ya waye bai dame shi bai sake ta harkokinsa baya tina mu kai kuma sai ya hana ka bacci ya hana ka harkokinka da rana to da rayuwa ka ta duniya ta lalace kuma addini kama ya lalace to munafukai matsorata ne kar ka zama matsoraci kuma da za su shiga cikin ku za su dinga samu ku annabi manci a tsakanin ku zan su sa ba a cikin ku fitinan kenan annabi manci shine hada mutane fada kaje ka ce wannan wani ya zage ka wancan wani ya zage ka ko ya zage shi ma ka je ka gaya masa in bai ji ba ba shikenan ba ko ya zage shi din idan suka haɗu ba ya bai ji labari ba zai sake masa fuska har alheri ma zai iya masa kaga yan wantaka tana nan ta musulunci amma idan ka zo ka ce ya zage shi shikenan ka ka tsakanin su wannan shi yake cewa shi yake cewa annabi manci mummunan ɗabi'a ne kuma aikin munafukai in ka ga mutum yana annabi manci ya cika fajiri. shi yasa manzo kuma ce la dakhulul jannata qattatun mai annabi ma ce ba zai shiga aljanna kuma almanzo ma ya wuce da wasu kaburbura guda biyu sai ce wayannan kaburburan ana musu azaba sai ce amma abinda ake musu azaban ba babban abu bane a wurin a wurin su wanda suka yi laifi amma abun babba ne a wajen Allah subhanahu wataala yace wa amma aduma fa kana la yasfuru min bawlihi ɗayan yana fitsari tun bai gama ba zai mai da wanzonsa, sauran ya ƙare ta ɗiga a tufafin wannan yana sa mutum ya samu azaban kabari irin masu fitsarin a tsaye galibi su suke da wannan matsala mai fitsari a tsaye a bakin hanya Allah Allah yake gama kawai shi kenan ya wuce to baya ƙarisawa galibi in ya karkade ma ya karkade akan wanzonsa ya zuba najasa akan wanzonsa in ya mayar ma mai da najasa don ba galibi ta zaune da yana fitsari a tsaye ba kokarin neman buta ko abun alwala yake ba abin da ko abun tsarki ba kaga yana cikin me cikin najasa ko wannan yana jawo azaban kabari ko kuma ya kasance la yastatiru min bawlihi kamar yadda wata ruwa baya suturce jikinsa in zai bawli a fili yake inda ake ganin al'aurarsa wannan ma yana jawo azaban kamari kaga shi ma masu fitsari a tsaye su suke samun wannan akan hanya to ko a tsogune ne akan hanya ka zo ka bayyana da al'auranka baya halatta yana jawo azaban kabari ka je ka kuya a wani wuri inda ba za a ganka ba kai fitsari ya zo a hadisi la ana Allahu nazira wal manzura ilai Allah ya tsine wa wanda yake barin ana ganin al'auransa da mai ganin al'auran duk an tsine musu sai ce wa amman akharu fa kana yamshi bin namima ɗayan kuma yana annabi annabimanci ne shi yasa aka masa azaban abari. yana hada fada a tsakanin mutane yaje ce wani ya ce maka kaza wani ya ce karke wani kaza sai ta da rikici da fitina a cikin jama'a wannan shi ake cewa ne kuma aikin munafuki ne wani aikin munafukai ne to da haka yanzu shiga cikin kuma annabimanci ne da fitina za su tare da sa gaba a tsakanin sai Allah ya ce tawafiqum samma'una lahu kuma a cikin kudin akwai masu sauraron musu da'a masu yawan sauraron munafukan kaga idan suka zo suka yi annan annabi manci wasu za su karba za su yadda su bi su haka sai a tada fitina a ciki to rashin zuwan su shi shefi alheri don wasu ganin su yana kurge su saboda haka sai su faɗa kuma da yawa mutane ana loba su munafiki ya zai tsora ka akan wani abu wanda zai cutar da kai cutar da su ma kuma sai kawo ka tsaya kai to da yana da zakin baki ya zai kai ka ya baro ka ko suka ce wa fikun sama'una lahum a cikin ku akwai yan leƙen asiri nasu wanda za su zo su ji me za ku faɗa su je su kai musu wannan magana su ne uyunun mutajaffisu wato yan leƙen asiri kenan wanda za su ɗauko magana su ji tirrin ku sannan su je su gayawa abokanin gaban ku to kar ku yadda da su kuma rashin shigansu tare da ku a wajen yaƙi alheri ne don ba alheri za su haifar muku da shi ba shari za su haifar muku da shi wannan siffar munafukai ne to sai Allah ta ce wallahu alimun bil zalimin Allah ya san da su ya san da azzalumai da munafukai da kafirai in an ce azzalumai kafirai sun shiga mushrikai sun shiga munafukai sun shiga duk azzalumai ne ba sa ba wa Allah haƙƙinsa na tauhidi na imani ta tafi sannan sauran mujurmai ma sun shiga masu sabon Allah a zalimai kansu ne da masu zalunta tambayin Allah to Allah ya sani to Allah ya san halin munafukan nan shi yasa ya hana su zuwa yakin da kuma don da su je da sun haifar da fitina to da ubangiji ta'ala alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun Allah ya san abin da ya kasance a baya da abin da yake kasancewa yanzu da abin da zai kasance nan gaba da abun da bai zai kasance ba ma Allah ya san shi ya san abu kaza ba zai kasance ba da abun da bai zai kasance ba kuma inda ya kasance ya zai kasance Allah ya san shi sai Allah ta'ala ya san ba su da yakin ba su munafukai kuma ya san inda sun je yakin kuma da mai za su yi auren yakin munafurci za su yi da fitina da annabi manci wannan ilimin Allah ta'ala shi kaɗai ya san da shi yanzu kai baka san waye ne yau gare zo tafsirin nan ba ba ka sani sai in an zo baka ga mutum bane kasancewa bai zo ba inda kuna zuwa. sannan inda ya zo me zai faru wanda bai zo din ba baka sani ba Allah ya sani to da ka duk abin da zai kasance ya sani wanda bai zai kasance ba ma ya sani wanda inda wanda bai zai kasance ba ma inda ya kasance ya zai kasance ya sani shi Allah ta yace inda sun fito ma za su ƙara muku barna ne kawai barna za su shigar a cikin yasa sa cikin suratul an'am Allah ta'ala ya magana akan kafurai wanda da suka sha wutar jahannama sai suka ce suna son a dawo da su duniya su yi imani Allah ta'ala ta walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakafirun da za a dawo da su duniya da za su sake komawa cikin shirkan da za su ke da kafirci makaryata kaga ya san ba za su dawo ba kuma za su dawo din ya san cewa za su koma cikin barnan da suke na kafirci da shirka wannan ilimin ubangiji ta ala shi kadai wato ya barwa kansa shi shi kadai ya barwa kansa shi ne ilimin gaibu ce to sai ubangiji ta ala yake لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ubangiji ta lati ta taqawul fitinata, lalle sun nemi su shigar da fitina a gare ka min qablu tuntini wato a da can baya ma sun yi ta kawo maka irin waɗannan fitintunun farkon zuwan ka Madina suka dinga shigo da abubuwa na munafurci don su wargaza maka ka, wa qallabu laka al'umura suka jujjuya maka al'amura hatta ja al har gaskiya ta zo aka yakin fada. ka ci galba a kansu wa zahara amrullah al'amarin Allah ya bayyana ya ɗaukaka wa hun karihun alhalin su suna kiba wai suna so ba lokacin da maza su ya zo madina ai sun yi ta tunanin mu ne mataki za su ɗauka a kansa sun yi ta makirki su yi mitin a nan su yi mitin a nan wani mataki za su ɗauka tuntuni yayin da Allah ta ala taimake shi a yakin badar ya ɗaukaka kalmar Allah kafurai suka shiga uku wasu suka shiga musulunci jama'a da yawa musulunci ya bayyana ya ɗaukaka to a lokacin Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci sai wannan abu ya ɓata wa da yawa rai shi kenan sai suka zama munafukai idan ba su zama munafukai bayan an zo kan kafure za a yake su kuma ba sa son su shiga musulunci to sai suka zama muzabbabina na. zalika la ilaha illa wa la ilaha illa in sun ji wajen mu'mine su ce su musulmi in sun ji wajen kafirai su ce suna tare da kafirai suna yi wa in filanci. sannan haka suka ci gaba da yi suka ci gaba da yi suna ta irin wannan makircin domin su lalata musulunci ai su suka je suka sake zuga ainihin kafirai suka sake wani tahowa daga makka aka zo yakin hudu don su kurmushe musulmi Allah ta'ala bai yi dawa. to kaga wannan shine aikin su kenan to shine Allah ta'ala ke cewa suna ta neman wato ainihin su jawo maka fitina tuntini tun kafin wannan lokacin sun jujjuya al'amura suna ta makirki kala-kala har Allah ta'ala ya tabbatar da gaskiyarsa musulunci ya ɗaukaka kuma ya zama abun tsoro Allah ta'ala ya bayyanar da musuluncin wahun karihun alhalin ba sa su ko za ka ba sai suna tsoro wanda zai arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala dinihi walau kariha al-kafirun walau kariha al-mushrikun to da ko da mushrikai ba sa so ko kafirai ba sa so Allah subhanahu wataala zai daukaka addinin sa ko ka yadda ko baka yadda ba sai Allah ta lace wa minhum man yaqulu wa minhum man yaqulu zalli wa la taftinni ala fil fitnati saqamu وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Ubangiji ta dace wa minhum man yaqulu daga cikin su akwai mai cewa i tsalli ta mini izini ma ya Rasulullah na zauna a gida ba sai na je yaki ba daga cikin munafukai akwai mai zuwa ga manzala ta sama wannan sai ce wala tafkinni karka fitinar da ni ma'ana in na je can zan fada cikin fikina in na je na kalli mata to ni ba ni da haƙuri saboda haka ka ba ni izini in zauna ba sai na je yaƙi ba Allah Ta ta'ala ce ala ku saurara ku ji fil ti saqatu ai zan fada cikin fikina rashin zuwa yaƙin ai shine babban fitina wa inna jahannama lalle wutar jahannama da muhitatun mai kewayawa ne bil kafirin da kafirai mana za ta ci su ta kewaye su ko ta idan munafukai kafirai ne ko shakka ba wannan aya ta sauka akan al-jadd bin qais lokacin da manzala ta yi ce masa hallaka ya jadd fi jilal bin al-asfar jadd kaje yakin bani asfar mana wata kabila ne a wannan shekarar ya kamata a je a yaƙi su sai ta ya rasulullah ka mini izini ba sai na je ba kar ka jefa ni a cikin fikira ya wai manzan zuwa kare jefa shi a cikin fitina ce shi mutum ne wanda Allah ya jarrabe shi da son mata Ya ce idan ya je banin asfar ya ga matansu to ba zai iya haƙuri ba zai afka musu kaji munafiki sai ka ce sheka jaraba duniya wai shi bai kai da kaje yaƙi na magana kallon mata kai da kake cikin tashin hankali ai ji mutum yana sha'awar mace kwanciyar hankali ya samu amma yana cikin tashin hankali ba zai taɓa sha'awar mace ba to kai da kaje yaƙi inda gaske kake yi sai ya zaka ce wai a'a wai kai in ka ga matan banul akbar za ka fitinu da su ba za ka iya haƙuri ba za ka afka musu to da haka kar a jefa ka cikin fitina a barkar a madina ba sai an yanke yaƙi da kai ba da kaga ƙarya ne ƙarya ne da ya faɗi wannan manzon sama ya kau da kansa sake maimaita manzon Allah ya ce an maka izini sai zuwansa ma ba amfani ko ya je daidai rikitar da sahabbai ne to da ka je sa matsala a ciki zai kawo matsala a yaki manzon ma sai ce shi kenan je kana na yi maka kada kad azintu laka amma da ya faɗi magana kau da kansa duk ba magana ne wanda ya kamata ya a faɗa ba ko ma a saurare shi ba to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yace daga cikin su munafikan nan akwai zai ce maka wai ka bani dama na zauna ba sai na ji yaki ba don in na ji yakin ka na ji yakin nan ka tura ni cikin fitina ba na iya hakuri dangane da sha'anin ba to shine Allah ya masa radda yace to ai ala fil fitnati faqat wai na sun ga sun fada fitina rashin zuwa yaki shine babban fitina a ce ka je yaki ka ce ba za ka je ba yakin daukaka addinin Allah ka ki zuwa to ka jefa kanka a cikin babban fitina kuma tare da cewa ka ya bayyana ko ka ya bayyana to da haka kowa san yanzu a ƙarya kake kai munafurci ne shi na aka kyale shi aka tafi yaki aka cincin sace da shi yi ba sa bukatan taimakon kafirai a wajen yakan kafirai shi ne Allah ta ce wa inna jahannama da muhidatun bil kafirin wutan jahannama za ta cinye kafirai gaba daya wato hadda munafukai munafukai sun shiga ana munafukan aka ambace su kafirai kenan kun fada cikin fitina ba ku je yaki ba ku jira kuma wutar jahannama wutar jahannama za ta ci ku ta kewaye ku gaba daya musamman munafukai ubangiji ta innan innal munafiqina fi darki da asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira munafukai suna karkashin kasa ne a wutan jahannama ba mai taimakon can kasa su saboda ai sun fi kafurkin kafuri kafuri kan tun da ya bayyana da kafurkin sa ai ka san abokin gaban ka ne ka san inda zaka zauna da shi amma munafiki da zai nuna maka soyayya ya nuna yana tare da kai kuma alhalin abokin gaban ne makiyinka ne ina neman ya ga bayan ka to shi yasa an sa su a wuta a ƙarƙashin ƙasan wutan za a sa kaga wutan jahannama duk tana kansu duk yan wuta suna kansu kenan duk wanda aka jefa zai faɗi a kan su ko za ka can za a danne su a ciki manzo da sallama wata ran an ji wani diri don ka gane zurfin wutan jahannama wani diri aka je a Madina sai aka ce me wannan manzo kuma ya ce wani dutse ne aka sake shi a wutar jahannama shekara saba'in yana gangarawa sai yau ya isa karkashin wutan shekara saba'in fa dutse daga sama ya yi ƙasa shekara saba'in ba kwana saba'in ma to can za a je a kai munafuki can karkashin ƙasan duk yan wutan su danne shi wutan ma ta danne shi ya gama halaka ko da ka munafurci mugun abu ka ji tsoron Allah sai ubangiji ta lace in tusifka hasanatu إن تصبك حسنة تصبهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون بنجد تعالى إن تصبك حسنة idan wani kyakkyawan abu ya same ka ta suhu sai nuna na musu shi dama abokin gaban ka haka yake in alheri ya same ka to abun zai bata masa ne to wannan sha'anin munafukai kenan in na hasanatun idan kyakkyawan abu ya same ka ka samu wani alheri kai nasara kan abokanin gaban ka ganima ko ni abun alheri ta suhu sai abun ya muna na musu ma'ana sai abun ya bata musu rai ba wa in tusibka musibatun in wata masifa ta same ka wani kashi wani hali na tsanani ya kunu sai ka ji suna cewa kad akarna amrana muka ai mun riƙe al'amari mu bin qabdu tuntini ma'ana mu fa mun dau mataki da ma ba mu je yakin nan ba mun san haka za ta faru inda maza ma zai je ai tigal ba a kansa ko ya sha wahala ya sai haka muka ma mun san haka za ta faru ai yasa muka zauna a gida shine kad akarna amrana min qabdu mun yi mun shiga taitayin mutum tuni mun ɗauki mataki ba mu je ba waye ta wallo sai su juya ba wa hufari o suna masu farin ciki suna murna cewa musulmi fa sun sha wahala manzon kuma ya sha wahala shi da jama'a to kaga halin munafiki kenan da abokin gaba idan aka je yaƙi aka buɗe garin aka ci garin da yaƙi aka ci nasara akan abokanin gaba aka ɗebo ganima to abin yana bata munafukai rai ba haka suke so inda za ka gane makiyin ka shine abu farin ciki ya same ka gashi kuma ransa ya baci ransa ya baci ya rasa yin to kaga wannan ba masoyin ka wani ai masoyin ka in abu ya faranta maka rai zai faranta masa sannan na biyu idan mummunan abu ya same ka sai dinga murna yana dariya da wannan ba abokin ka bane ka ne domin masoyinka idan abun bakin ciki ya same ka to shi ma yana shiga bakin ciki kuna riba bakin ciki biyu ne Shi ne sadiki man yuqatimuni humumi wa yarmi bil adawati marramani wa yahfazuni idza ma mittu anhu wa arjuhu li naibati zamani Masoyina shi ne wanda yake riba bakin ciki na biyu ya dauki rabi ne da rabi in na shiga damuwa ya shiga da idan wani yana gaba da ni yana so ya ga baya na ba zai soyayya da wancan ba zai gaba da wancan ne sannan idan na shiga hali na damuwa na rayuwa to sai in tina shi lalle in na na koka masa zai kawo mini sauki ko ya taimake ni da iliminsa ko da shawaransa ko da alburmansa ko da ƙarfinsa ko da wani abu wanda ya ga zai iya yi ko da kwantar da hankali ya mito ya mini bayanin da zan samu nutsuwa wannan shine aboki shine abokin abokin soyayya sannan in bana nan kuma zai tsare ni zai tsare mini mutunci na ba zai dinga bata ne a wani jama'a wannan shine masoyi amma wanda ya ba ta zane ka yana dariya in alheri ya same ka kuma ya bata rai a wannan makiyin ka baya tare da kai kwata-kwata bare ba ya juya baya su juya baya suna tafiya suna murna suna zuwa wajen jama'a musu sun bar inda mumine suke kun ji abin da ya faru da Muhammadu da mutanen sa ai kaza kaza ana ta dariya to shi ne wanda in bala ya sai ka zai koma gefe yana ta dariya ya ga abin da ya faru da ke wannan shi shine makiyi nan ko za ka duk abin da ya samu mu'minai ba sa farin ciki muna duk abin da suka ya same su na farin ciki ba sa bakin ba sa farin ciki bakin ciki abin da ya faru da su kuma na wani hadari ko wani musiba to murna suke suna farin ciki to kaga wannan shine tsantsan gaba kenan tsantsan adawa kenan za ka iya faɗa da mutum ko ku samu rashin jituwa amma fa in abun farin ciki ya same ka kuma sai ya ji daɗi idan wani abin bakin ciki ya same ka ya ji haushi to ko wannan fa ba dawa kuke ba ba wai kuna gaba ba ne a kun na samu matsala ne rashin jituwa sai ga kuyi faɗa da shi kuma har alheri ma yana iya maka zai iya maka kyauta zai iya tallafa maka ta wani wuri amma dai yana jin haushinka da wannan ba gaba ba ne ba ka ga yana faruwa tsakanin ɗa da uba sai yaro ya yi wa babansa abun haushi ya buge shi kushi da shi amma ya daina bashi abinci a gida ne zai shiga ce kun ba wani abinci ko wani ya zo ya ci abincinsa kuwa ko mahaifiyarka sai kushi to kaga wannan rashin fahimta kenan ko fata wannan ba shi ne gaba ba duk wanda kuka yi rikici da shi kuma ya zama na yana tare da kai yana nuna maka alheri sai yana kai samu abin alheri ya murna abin bakin ciki ya damu har ya jajanta maka wala na babo kin gaban ka bane don ka bambance gaba da fada ko rikici za ka iya rikici da mutum ku yi fada uwa ka ubanka amma kuma ba abokin gaban ka bane eh wannan wani dan matsala ne kawai haushin ka kawai yake ji kuma haushin zai gushe daga ba kuma ku zo ku cigaba da zumuncin ku kuma ba dan adam din da haka ba ta faruwa tsakanin su sai na Abubakar da da sai na Umar ba su yi fada ne? imani da irin nasu a wannan al'umma su biyu ne kawai babban abun kwatance ba wanda ya kai su kusa da manzala sallallahu alaihi wasallam amma wata ran da abubakar da umar sai suka yi fada kuma abubakar ne ya tsokana jikon Allah shi mai sanyi sanyin wanda shi ba da zafi shi ne mai tsokana kaga komai na kudin mutum wata ran zai tsokana abun ya bata wa umar ne suka yi fada sai na umar ya je <laughs> sai na abubakar ya yi nadama ya ce umar ka yafe mini umar ya ce ba zan yafe ba ya ce ba zai yafe ba kaga wannan ba gaba ba ne fada ne rikici ne sai na abubakar hankalinsa ya tashi ba shi ya tsokana ba kuma umar ya ya fi maza ya zai sai tafi wajen manzana ta sama sai ta yara suna na samu matsala da umar mun samu rashin fahimta amma na ce ya fi mini yaƙi manzan sama ya kira umar ya ce ba za ka ya fi masa ba manzon allah ya yi fushi ya ce wani mutumin da ya gaskanta ni lokacin da kuka karyata ni ya yi imani da ni lokacin da kuka kafurce mini yake taimako na da dukiyansa lokacin da kuka haranta ya kama fada sai na bakar hankalin sai tashi kuma ina cewa ya rasulullahi wallahi ni na tsokane shi ni na tsokane shi ya rasulullahi kada manzo Allah ya faɗi wata kalma kuma akan Umar din kuma Umar ya shiga wani hali kada manzo Allah ya tsine masa sai kuma ya kama rarrashin manzo sai ya rasulullahi wallahi ana azlam ana azlam wallahi ni na tsokane shi ni ne mai laifi ya rasulullahi ni ne mai laifi to dalla akwai gaba na inda akwai gaba duk wata faɗa gaba ne da zai bashi kawai maza sama ya tsine masa kawai amma haƙuri yake bayarwa kar a tsaye kar a faɗi wata kalma fa wadda za ta zama matsala duk imaninka ka kana iya faɗa da wani faɗa da wani ko ba ce ke kana gaba da shi ba gaba daban faɗa daban ko rikici daban ɗa da uba suna faɗa mata da miji suna faɗa uwa da ƙani suna faɗa to haka ana iya samun uwa da ɗanta ma suna rikici suna faɗa amma ba lalle ya zama gaba ba in ya zama gaba to shine abin kuma wato ainihin yayi muni to shine alamun gaban shine kana neman mutum ya halaka in ya halaka ka ji daɗi in alheri ya same shi ka ji auki to wannan fa gaba ta shiga ciki ba a ka wannan kuma tsakanin mu sai ubangiji ta lafiya قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ubangiji ta lace kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yusibana ba abin da zai same mu illa ma taɓa Allah na sai abin da Allah ya kaddara mana huwa maulana Allah shi ne majibincin al'amuranmu, shi ne mai kula da rayuwarmu. wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun mu'minai su dogara ga Allah subhanahu wata'ala ba munafukan suna neman abin da zai samu mu'minai ba na bakin ciki da bacin rai da takin hankali ba to shine Allah ta'ala yace ya gaya musu manzo sama ya gaya musu cewa babba abin da zai same su sai abin da Allah ya kaddara musu qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya kaddara ya rubuta dama zai same mu sannan shi ne zai same mu amma abinda Allah bai kaddara mana ba bai zai same mu ba saboda haka sai idan ubangiji ta Allah ya kaddara sannan zai same mu wannan ayan tana kwantar da mumini hankali tana ƙara imani da kaddara wato ko da wani ya sa ka a gaba yana son ya ga bayanka in kai tawakkali ga Allah ka gama da shi saboda Allah ya ce kullun yushibana illa ma kataballahu lahu lana gaya musu ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya kaddara mana shi ne kawai zai same mu shi ke ka kama in dai ka sa wannan a ranka ɗari bisa ɗari magana ta kare lokacin da wani kafuri ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanciyar an dawo daga yaƙi ana hanyar dawa daga yaƙi ya zo ya kwanta a gindin bishiya bacci ya ɗauke shi sai wani kafuri ya zo ya ɗauki takwabin sai zare ya nuna masa wanda kuma ya farka sai ce masa manyan na'ukan. minni kafirin ya ce masa wa zai hana na tare ka Maza kuma ya ce Allah ya ce Allah ne zai hana tawakkali ne ga Allah kawai in kai ne gida ka ce a Allah ka haƙuri hakuri ka maka mini ka yi hakuri ina ce Allah Allah ne zai hana ka kare ni shikenan yana faɗan haka sai hannun mutumin ne ya fara rawa kawai ya fara bari kawai sai takobin ya faɗi ka duba tawakkali Allah ya masa maganin sa wa man yatawakka ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara ga Allah Allah ya isan masa zai masa yaki sai takobin ya fadi manzo sama sai ya dauka da ya dauka shi kuma ya nuna masa takobi yace to kai kuma man yamna uka bi wa zai hana in kashe ka kuma mutum nan sai kama roƙon manzo Allah sama wani ta kun khaira akhidin ai kai mutumin kirki ne da Allah ka yafe mini karkace ce zaka biye mini ya dinga rarrashi manzo sama wannan sun ake masa je kana ya taimaka ka je sallallahu alaihi wa sallam nabiyyu bi ghairi alwahyi la yatasarrafu safuhun ani jani wa qad yatawaqqafu shi manzon duk abin da yake wahayi ne kuma safuhun ani mai kau da kai ne daga mai laifi mutum ya masa laifi ko yace je kana ya taimaka mutum nan sababin wannan ya musulunta yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da ya je wajen mutane sai sai ji tukun min indi khairin nas na zo muku daga wajen wanda yafi kowa alheri a cikin mutane to tawakkali ga Allah babban magani ne to shine Allah ta'ala ce ya gaya wa munafiqan ba abun da zai same mu sai abun da Allah ya kaddara mana shine ma'anan ma kataba Allah lana Allah ya riga kaddara komai tuntuni kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo kuma yace kataba Allahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana wa kana arshuhu 'ala al-ma Allah ya kaddara duk abin da zai faru a duniya nan kafin halitta ta mai da kafai da shekara 50 al-arshi sai yana kan ruwa a wannan lokacin to da ka riga an kaddara awwal ma khalaqa Allahu al-qalam qala lahu uktub qala ma za aktub qala uktub maqadir kulli shay'in fajara al-qalam bima huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah ko da ka da aka halitti kalam aka ce rubuta ita mai zan rubuta ce ka rubuta duk abin da aka kaddara ya rubuta duk abin da zai faru a duniyan nan sai da kalam ya rubuta shi yana nan a laurin mako a riga an gama so kaga ba abin da zai same ka sai abin da aka kaddara maka kisa aka ce kullu ma akhtaka falam yakun yusibaka wa kullu ma asabaka falam yakun yukhziyaka duk abin da ya kuskure maka dama ba a kaddara zai same ka wani abin da ya same ka kuma ba a kaddara dama zai kuskure maka bane shi yasa ya same ka to kai imani da kaddara cewa Allah in ya kaddara zai yi in bai kaddara ba duk yadda mutum yayi kokari wallahi tallahi bai zai yi ba hadisi Abdullah bin Abbas واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف da al'umma duk da su haɗu a kansu taimake ka da wani abu da zai amfane ka ba za su yi amfanin ka ba sai da abin da Allah kaddara da za su haɗu dukkan su kuma a kansu cutar da kai ba za su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah ya kaddara maka an riga an yi rubutun har ma an ɗauke alƙalamin har takaddun masu bushe to da ka tun kai imani da kaddara ka huta al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi kullihi wa murrihi kai imani da kaddara na alkhairi da na sharri komai daga Allah ne wallahi ka huta a zuciyarka duk wanda Allah ya bawa tawakkali ga Allah ya bashi imani da kaddara ba wanda ya ji dadin rayuwa a duniya ne duk abin da ya same ka kaddara ne duk abin da ya tinkare ka kai tawakkali ga Allah Allah shine mai yi wa mai tawakkala Allah fa huwa shine ma'anar wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ai ma'anar sa falliya tawakkalin mu'minin mu'minin su dogara ala lahi ga Allah ko za ka ga Allah ne kawai mu'minin suke dogara barka dogara da wani sai ga Allah ya ka dogara da wani Allah sai barka da shi ko da wayon kai barka da wayon ka ko da wani tanadin kai barka da tanadin ka amma in ka dogara gare shi shi zai maka abu to kai imani na kaddara wa bil qadari al maqduri aikin fa innahu di'amatu iqdi ad-din wa dinu afyah kai yaqini da kaddara shine ginshikin addini al'amuran ka sai Allah ya jibince su kawai ba kai kake ba zai zama Allah ne mai maka ba kai wani shi zai seta maka abun in bala'i ne shi zai kare ka in wani alheri ne shi zai tsora ka a kansa kuma ka samu saboda kana da tawakkali cikakke ga Allah subhanahu wata'ala saboda ka ba wanda ya sai cutar da kai idan Allah ta'ala bai kaddara maka wani cuta ba wannan kawai ya isa kwantarwa da mumini hankali kuma Allah ta'ala shine maulan shine majalisin al'amarinmu in kana ganin wani ne zai maka ba Allah ba to ka faɗi. Allah shine ne yi kuma gare shi muka dogara kuma mu'mine lalle su dogara ga Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala yi قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون Ubangiji ta ce, Ulka gaya musu ya Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam, hal tarabbasu na bina, shin kuna yi mana sauraro kuna yi jiranmu ne ko ba komi kuke jira da mu ba halin nan bi ma'ana la istifami ne inkari ul ka gaya masa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal suna bina ba komi kuke jiran mu da shi ba illa idan husnain sai ɗaya daga cikin kyawawa guda biyu imma nasru wa imma shahada wanda kuke neman bala'i ya same mu a wajen yaki sai biyu ne ko a kashe mu mun yi shahada ne aljanna za mu tafi abu ne mai kyau mu aure mu ko kuma mu yi nasara a kan kafirai idan mun yi nasara a kansu nan ma ya zama na alheri ne a gare mu saboda haka wannan abin da kuke sauraro da mu ku ne aure ku ke ganin mummuna fatan da kuke mana kuna ganin mummuna ne amma mu a wajen mu alheri wa nanu natarabbasu bikum mu kuma muna nan muna saurara muku an yusibakumullahu bi azabin Allah ya jarrabe ku da azaba min indihi daga wajensa au bi aidina ko kuma ta hannayen mu ko muna jiran bala'i ya sauko muku daga sama Allah ya halakar da ku ya azabtar da ku ko kuma Allah ya azabtar da ku da hannayen mu ma'ana mu yi yaki tsakanin mu da ku mu ci galba akan mu kakkashe mu dai biyu ne kawai kuma kowanne ko a wajen ku ba abu ne mai kyau ba mummunan abu ne mu kuma duk abun da ya faru da mu abu ne mai kyau in shahada muka in mutuwa muka yi shahada ne za mu tafi aljanna in nasara muka yi mu bi ganima to da ka kowanne yana da kyau a wajen mu amma ko kuma azaba ne ko dai Allah ya kaddaro muku wani azaba wasu cututtuka ko wani basifa daga sama ya zo ya same ku ko kuma Allah ya haɗa mu yaki tsakanin mu da ku ya taimake mu mu ci galba akan ku mu kakkashe ku kamar yadda ya faru a yaƙin badar to da ka kuwa kowanne matsala ne sai ya ce fatarabbasu ku je ku jira ku jira abin da zai faru da mutum inna ma'akum mutarabbisun mu muna tare da ku muna nan muna jira mu ma abin da zai same ku mu ga waye zai ci nasara zalla waye ci nasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ta jira sun a ƙarshe sai da ya ci galba a kansu gaba ɗaya duk garuruwan su san da aka dinga bi ana yaƙa aka ci garuruwan gaba ɗaya manzan sama ya mallake wannan yankin na jaziratul arab har yahuda da suke ciki ma za aka fidda zuwa ƙarshe sai zama shi yake da iko da wannan wuri manya-manyan nan sun halaka wasu sun mutu a wajen yaƙi wasu cututtuka ya kashe su wasu an fatattake su an kore su shikenan kaga azaba ta sauka musu da suke nema a kan muminin zai faru ba amma suna su ta faru shi yasa lokacin da aka gama yakin badar su manya-manyan kafiran su abu jihar ko ba su ba aka zo aka sa su a cikin rami, alibu badar wata tsohuwar rijiya ne aka tusa su a ciki wanda suna zai tsaya a kan rijiya ya kira sunan su ya wani dan wani ya wani ta san da lisa fa sai ce musu inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan abun alƙawarin da Allah ya muna cewa zai halakar da ku mukan alƙawarin mun same shi tabbas ne alƙawarin da Allah ya mana za mu ci galba a kanku to gashi ya bayyana mukan mun ji daɗi dan sai mun yi imani kuma ya Allah ta'ala ya gaskanta mana wannan gashi nan ya faru to ku kuma alƙawarin da Allah ya muku zai halakar da ku ya faru da ku ba za su iya magana ba ko sai na umar ya ce ya rasu da kai fa tukalli ma jasadar la'arwa hafiya ya za ka dinga magana da jikuna wanda ba su gare manzan sa ce wallahi ma an tumbi asma'a minhum bima aqul walakin la yasma'u wallahi ba ku fi su jin abin da nake faɗa sai dai walakin la yujibu sai dai ba za su iya bada amsa bane amma ba ku fi su jin abin da nake faɗa ma antum bi a lima aqulu minhum walakin la yujibu ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba amsa ne ba za su iya barwa ba to da wanda yake kabari ba iya amsa magana to kaga abinda su suke jiran bai faru ba abinda musulmi suke jira a kansu ya faru da su Shi shine ma'anan fatarabbasu ku tsaya ku jira in Allah ya hukuncin sa fa inna ma'akum mu muna nan muna jira tare da ku Allah zai mana hukunci mu ga waye zai ci nasara tsakanin mu da ku Allah ta'ala ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara ya kakkashe su ya riba matan su da ƴaƴan da wasu daga cikin su an kama su sun zama fulfuloni yaki sai ubangiji ta ta'ala ce kul قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين Ubangiji ta lace kulka gaya musu ya Rasulallah sallallahu Alaihi sallam, su kafurai da munafukai an fi ku ku da dukiyar ku je ku yi sadaka in kun ga dama ko ku yi alheri ko zumunci tsawon kuna masu so aukar han ko ba kwa so za a tafi yaƙi a ce a kawo taimako za a ce yaƙi sai ku bayar ba don kuna so ba don kar a ce ku ba musulmi ba ne duk ku je ku yi amma lam yi da minkum Allah bai zai karɓa da gare ku ba bai zai ba ku lalawa tunda ba imani islamu وذلك takihu والفروع تفيهها ba abunda zai inganta na ibada sai kana da imani. saboda haka Allah bai zai karba ba ko kun yi da dadin ko ba da dadin ba tunda ku ba musulmi bane Allah bai zai karba ba innakum kuntum qauman fasikin kun kasance mutane ne fasikai masu fita daga da'an Allah mutane ne kafurai al-fusuq shine al khuruju an da'atillah kafiri yana ce masa fasiki munafiki yana ce masa fasiki mushriki fasiki musulmi mai sabon Allah shi ma fasiki to dukkanin su ba ka yi wa Allah ta'ala ta'a yace to tunda ku kafirai ne ba za a karba ba sai Allah dama yana karba daga musulmi ne inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karban ibada daga mai tsoron Allah shine musulmi mu'mini amma ba wanda baya tsoron Allah ba Allah baya karban ibada sai Allah ta'ala ce wa ma mana'ahum wa ma mana'ahum an tuqbala minhum illa an أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون Ubangiji ta lace wa ma mana'ahum ba abin da ya hana su an tuqbala na nafaqatuhum a karfi sadakokinsu da suke yi da dukiyansu da suke alheri da ita illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi sai dai saboda sun kafurce wa Allah sun kafurce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kafurce wa Allah ya kafurce wa manzon Allah ba za ka bi ibadarsa ba ko ta iri sallar sa ba inda za ta je azumin sa zakkan sa aikin hajjin sa sadakan sa Allah bai zai ba da lada ga wanda yake kafuri ba wanda bai yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ya'tuna salata kuma ba sa zuwa sallah illa wa hum kusala face suna masu kasala a sai sallar da munafukai suke ma ba don Allah suke yin ta ba sai yasa cikin kasala suke zuwa in sallan sallan ma da suke zuwa inda za a hango su ne in za a ce ah wane bai zo sallah ba to sai su ne da ranar kenan amma sallan isha da asuba ba a gani wala yunfiquna illa wa hum karihun ba sa ciyar da dukiyansu in za a tafi yaƙi face suna ki ba sa son abun a su za su bayar ne kawai don kar a ce kar a su a ce a ah, munafukai ne ba su bayar ba to sai su bayar to Allah bai zai karbi wannan aikin ba don Allah yana karban aiki daga mu'mine masu ikhlasi amma duk wanda bai da imani ko yayi aikin alheri Allah ba zai bashi lada a lahira ba in ya shiga wutar jahannama har abadan abada bai zai shiga ba to haka nan sallan munafikai sallah ce ta ganin dama kawai in sun ga za a gane ba su zo ba su je in ba za a gane ba ba za su je ba sai sa maza sa ce sallan da tafi nauyi akan munafikai sallan asuba da sallan isha lau ya muna mafi fihi ma la atawhuma wa dawhabawa da sun san alherin da ke sallan isha da asubahi da za su zo koda da rarrafe amma suna ba sa zuwa saboda akwai duhu bara a gane sun zo ko ko ba su zo ba ubangiji ta ala faɗa a cikin suratul nisa yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila munafiqai wai suna yaudaran Allah ne sai su nuna su suna da imani a zahiri amma baɗi ne kafirai ne Allah ta'ala zai musu mummunan sakamako akan kafircin da suke Allah ta'ala ya ce idan suka tashi za su yi sallah za su tashi cikin kasala ne ba su ambaton suna yin riya don a ce suna yi ne suke yi ba su ambaton Allah sai ɗan kaɗan mana ba sa bin ƙa'idodi na sallah kawai ko oho ne kawai don dai kar a ce ba sa yi muzabzabi na bai na zalika la ilaha ula'i wala ila haƙura to da haka ba su da imani ba su da tsayayyen abu mutane ne waɗanda suke munafukai sallan su ba ta da amfani sun riya suke suna yi don a ce suna yi ba don Allah ba don yi ta lafe fa wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun na hum yura'un azaba ta tabbata ga waɗanda ba sa sallah akan lokaci waɗanda suke sallah durriya wato don a ce suna yi kawai amma ba don Allah suke yi ba wannan shine sifan munafukai kai ma in ka areta kana sallolin ka don a ce kana yi sadakan ka don a ce hajin ka azumin ka ba don Allah ba Allah bai zai karba ba don Allah baya karban aiki sai wanda aka yi shi don Allah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din ala lillahi dinul khalid kowa an mace shi bauta Allah ya tsarkake ibadan saboda Allah subhanahu wataala ya zama don Allah zai yi inna Allah azza wa jalla la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisa wa tuqiya bi wajh Allah madaukin sarki ba karman aiki sai wanda aka yi shi don Allah aka nemi yardan Allah a ciki sannan Allah yake karba wa niyyatan alli wajhi Allah khalisatan innal binaa bidun al-abd lam yakun wa man yakul yaqulu an-nas yatlubuhu fa aqsir bi sabqatihi fi mawqif an-nadami to zaka in ba don Allah kake ba kai asara aikin ka babu inda zai je wa qadimna ila ma amilu min amalin Wa a haba'an mansura saboda za zaka je ka sare shi kamar kuran taga ba za ka samu komai ba ranar aljiya. Allah ya tabbatar mana da imani Allah ya tsara mana ikhlasi da tsoron Allah sallallahu wa sallam baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to akwai bakin malamai da muka daga